Assalamu alaikum. wani application da muke kokarin yi muku bayani a kansa zai ba ku dama ne ku ɗauko duk wani irin bidiyo ko hoto a Instagram da kuka gani ya burge kuma kuke kokarin ku ajiye shi a wayar ku domin maybe ku kalla ko kuma ku yi amfani da shi a nan gaba. sannan wannan application ba iya instagram yake aiki wajen sauke bidiyo nasa ko wani hoto ba yana yin amfani ne shi wajen bangaren sauke abin da ya danganci bidiyo a facebook shi ma a nan bangaren yana amfani so wannan application din ga icon ɗinsa za mu aje muku link a ƙasan description na wannan bidiyo a wannan link ɗin shi kuma zai baku damar ku je direct zuwa play store kun shiga link din ku ɗauko shi wannan application amma yanzu dai ga aikon ɗinsa a nan gun kuna ganin yadda kalar shi yake application ɗin bayan kun sauke shi kun buɗe application ɗin kamar yadda shi nan yanzu mun buɗe shi abinda za ku yi a nan gaba shine sai ku je zuwa isa in kuka buɗe shi ga yadda zai kawo muku so sai ku dawo kawai sai ku fita sai ku je zuwa instagram ɗinku tunda instagram yanzu za mu fara muku bayani a kansa so da kun je zuwa instagram ɗinku kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan mun shiga misali ga wani bidiyo nan a nan so bari mu samu dai mai dan saukin eh, kamar eh, mb haka sai mu ɗauko yanzu kamar ga wannan so kawai bari yadda za ku yi shine sai ku zo ga daidai wajen wani dan alama na a daga nan sama eh, so sai ku taɓa ta da kun taba ga daidai guri nan da aka rubuta eh, kwafi link daidai nan wannan shi nan so kawai sai ku taba shi in kuka danna zai yi kwafi din ah, shi wannan link na wannan bidiyon so dare kawai sai ku dawo baya kuna dawowa baya kawai sai ku zo sai ku sami daidai inda kuka buɗe shi wannan application ɗin gashi a daidai nan gashi a nan so kawai sai ku shiga za kuma ku iya shiga darakta taba icon na wato dan hoto na application din kuna shiga kawai abin da zai yi shine automatically an sa shi zai yi kwafi na wannan link din na shi wannan bidiyo da muka yi da su muka ɗauko shi gashi nan kuna gani so gashi har ya fara download cikin sauki ba wani wahala gashi har ya sauke mana application din so a ɓangaren instagram kenan su hakan hoto shi ma in kuka ga wani hoto a instagram kuma in kuka je kamar yadda muka yanzu muka ɗauko link na shi wannan eh, hoton ko kuma bidiyon su da kun shigo cikin application ɗin automatically kawai zai yi download da shi wannan abin cikin sauƙi ba tare da wani matsala ba sai zuwa bangaren ah, facebook shi kuma facebook da kun je cikin facebook musamman bangaren ah, inda ake ganin kamar bidiyos haka a ce musamman bidiyon ba ne wani tsawo ne kuma na bidiyon bugi kamar yadda mu yanzu gashi nan mu shiga kamar yadda kowa ya sani a daidai nan gun ne bangaren bidiyo na facebook so da kun shiga bangaren kamar yanzu wannan bidiyon su alamun yana da tsawo bari mu samu bidiyo wanda bai da tsawo sosai kawai sai mu nuna muku yadda za ku ɗauko shi shi ma kuna shiga direct za ku je dukkan irin bidiyon da kuka ga ya burge ku direct za ku je kansa kuna zuwa kan shi kamar yadda bari mu samu yanzu wani bidiyon bari mu ga wannan na bbc ya kai minti nawa ok ya kai minti ya kai minti daya da ko zuwa minti ne so shi ma da har kawai sai ku je daidai wannan bangaren gashi nan muna nuna muku kuna zuwa gun sai ku taba shi da kun taba shi sai ku zo ga inda aka sa kwafi link nan daga nan kasa so kawai sai ku taba shi ma automatically zai yi kwafi na wannan link din na shi wannan bidiyon sai ku zo cikin shi application ɗin ga shi nan kamar yadda kuke gani ana kuna zuwa cikin application ɗin sai ku shiga shi ma automatically kawai zai yi muku kwafi na wannan link ɗin da kuka kwafi ɗin shi zai yi processing zai kawo ku kamar da yadda kuke gani yanzu ga shi nan yana ƙoƙarin kawowa so gashi nan kun ya kawo mana shi wannan bidiyon so amma dan bambancin da ake samu tsakanin downloadin na instagram da kuma na facebook shine instagram kuna shigowa kamar yadda kuka gani muka nuna muku a baya kuna shigowa kawai zai fara downloading shi kuma facebook idan kuka shigo so kawai abin da zai yi zai kawo muku bidiyon da ya kawo muku bidiyon sai ku taba kan bidiyon kamar yadda gashi nan yanzu mun taba so kun kuna tabawa zai kawo muku ga daidai gudanar da zai ya rubuta sd download gashi nan ya ma nuna mana mb 2.44 mb abinda zai ja kenan so kawai sai ku danna download gashi nan start downloading ya fara downloading so akwai talar da suke dan sawa saboda kun san dama yanayin yadda application na free yake sai ku yi cancel din kawai talla yanzu yana download din za kuma ku iya zuwa nan bangaren gashi daga karshe haka daidai nan ga gashi ya nuna mana har yayi download gashi a daidai nan gun wannan na facebook ɗinmu ne da muka ɗauko wannan kuma na instagram ɗinmu ne da muka ɗauko su darak kun yi download ɗin komai kenan daga cikin ah, instagram zuwa da kuma whatsapp eh, facebook ku ya zo kan player ɗin yanzu muna ƙoƙarin shigowa mx player ɗinmu ne saboda mu nuna muku wayannan abubuwan ah, ko in bidiyo da muka yi download nasu ku gan su a zahiri so zai bude automatically zai bude muku folder a cikin player ɗinku gashi kamar yadda kuke gani insta download sunan folder ɗin kenan da ku shiga folder ɗin da abin da kuka yi downloading ɗinsa so direct za ku gan a nan gun kun ga yanzu misali a nan gun ga abin da muka ɗauko a facebook a ah, direct muka yi downloading ɗinsa so sannan kuma wannan muka ɗauko shi a instagram shi ma gashi a daidai daga ƙasan nan kun gan shi so wannan dai ita ce hanya direct mai sauƙi ba za ta ba damar sauke duk wani bidiyo ko picture ko in ce hoto daga facebook ko kuma instagram wanda a da yana yi wa wasu mutane wahala wajen ɗaukowa muna roƙon ku danna mana alamar subscribe so domin samun sabbin bidiyos namu duk lokacin da muka ɗora ku danna alamar all bayan ku danna subscribe yadda za a dinga sanar da ku duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo sannan ku danna mana alamar like saboda bidiyon namu ya samu yaduwa zuwa gungun uwa su masu karu da irin wannan abu mun gode